ya ba mu sako 20 na shinkawa. kuma hakanan ne ya ba mu mai bidon 20 hakanan ne kuma ya ba mu madara 80 eh to sukarin ko ma wannan ban kirga shi ko da dama insha Allah ni ko zan je in rarraba ma talibai na da talakan da sauran talakawa wanda suke kusa gare mu zan rarraba musu a barkacin wanga wata insha Allah a ah, wanga mun gode insha Allah sarin yayi tunda talaka ake rarraba ma wannan abu mun gode kwarai Ƙungiyar Diko mai tallafawa masu ƙaramin ƙarfi na cikin ƙungiyoyin da ke kawo nasu gudunmawa a cikin wannan watan na Ramadan, Isufu Sumana shine shugaban ƙungiyar. To gurinmu ne kamar dai yadda muka saba na taimakon mutane wanda suna cikin cikin bukata musamman ma mutane lattijawa tsohi gajiyayyu don a samu a isar da wannan e, taimako zuwa gare su saboda su samu su dan e, kama karfi ga cikin wanga lokaci da muke na azumi. E to wannan tallafin muka samu tare da wasu abokan aikinmu na kasashen waje shi ne na taimakon mutane al'umma mutum dubu ne ya shafa me in allah yarda nan zuwa ranar 27 ga watan da muke wannan operation da muke cikin ta zata shahi akalla mutum ɗari takwas. wasu ƙungiyoyi na cikin irin wannan aiki yanzu haka kamar wato katar shariti mai rabanci maka da kuma wani abinci mai zafi a duk yankunan ƙasa muhammad tahar shine daraktan ƙungiyar a niger. Gaba ɗayan tsarin da muke da shi a wannan shekara ya kai zunzurutun kuɗaɗe hamsin na dolas kwatankwacin miliyon 120 na sefa da zai shafi dukkan sassan shahohin ƙasar nan. Wani tallafi ne da muke yi wa al'ummar musulmai da ke yin azumin watan Ramadan. Tallafin ya ƙunshi abinci da ake rarrabawa mabukata a yayin buɗe baki duka rana ta Allah lokacin azumi a cikin masallatai a cikin makarantu. makarantu da kuma jami'o'i da dai sauransu inda akwai jama'a da ke yin azumi.